takarda ta farko ya ce da Allah malam a taimaka min da bayanin hadisin buraida malam an karanta hadisin amma ba a yi bayanin hadisin ba lokaci ya yi shine hadisin da da nake cewa ko ta kamsa za mu tashi kuka ce mun yi shi hadisin buraida hadisin al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara bambanci da ke tsakanin musulmi da kafiri shine sallah dan haka duk musulmin da ya bar sallah kuma ya kafarta imam ahmad dan hanbali ya ce tariku salati kafirun li zahiril hadith duk wanda ya bar sallah ya kafirta saboda zahirin wannan hadisi دكتور عبد irfan yake cewa annal أن muakkad المؤكد الذي يميز anil عن الكافر هو الصلاة alkawarin da ke mai ƙarfi da mutum ya ƙulla ya karɓa ya shiga musulunci shine sallah zai tsaye da sallah domin Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ko kafirai in suka tuba suka tsayar da sallah suka ba da zakka sun zama yan uwanku a addini kenan ba su yi wannan ba ba su zama musulmi ba su zama yan uwanku a addini ba to da haka yake cewa wannan shine alkawarin da ke bambance tsakanin musulmi da kafiri faman tarakaha tashagulan aw tahawunan aw muta'ammida faqad kafara biha واستوجب hadaru damihi duk wanda ya bar sallah ko da gangan ko da kasala ko dan wulaƙantarwa to dai hakika ya kafurta kuma ya halatta a zubar da sa, ma'ana hukuma za ta tsaye masa da haddi kuma haddin da za a yi masa shine a kashe shi wannan shine abin da zan iya karawa game da wannan hadisi Allah ya sa mu gane takarda ta gaba wata baiwa Allah ce ta ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya Allah ya kare mu da lafiya baki ɗaya tace dan Allah malam ina so a yi min ƙarin bayani akan sakin macen da take cikin jinin haila da mace mai ciki macen da take cikin jinin haila in an sake ta sakin yayi amma an aikata bid'a shine abin da ake kira da at-talaqul bid'i saki amma na bid'a Abdullahi dan Umar ya taɓa yin irinsa a halin rashin sani mahaifinsa Umar ya zo ya gaya wa annabi annabi ya ce a je a gaya masa ya maida ta to bayan abin da ya faru dai ya faru a ƙarshe ake cewa Abdullahi dan Umar shin wannan sakin ya yi ko bai ce ya yayi na ci gaba da kirga shi a matsayin saki kuma annabi da ya ce a maida kalmar a maida ya nuna ta sakun kenan domin da bata saku ba sai a ce masa ma to ai asali bata saku ba da haka malamai suka ce sakin ya yi amma an yi kuskure domin abin da Allah yake nufi da mu saki mata da idda su da yace fa hunna li iddatihinna wa li idda ku sake su daidai da lokacin da za su fara idda kuma ku kirga iddar ana nufin mu sake su lokacin da ba sa jinin haila domin in mace tana jinin haila ka sake ta to wannan hailar babu ita a cikin idda to kaga yanzu a madadin ta yi jini uku yanzu jinin ya zama mata hudu ka kara mata kwanaki da haka abin da ake so idan mutum zai saki mace ya bari ta yi jinin haila ta gama idan ta gama to kar ya sadu da ita a wannan tsarkin da ta yi sai ya sake ta to yanzu already duk jinin da ya zo mata za ta fara irga da shi ɗaya biyu uku ta gama amma kana cikin saduwa da mace ko tana cikin jinin haila sai ka sake ta to yanzu hailar da za ta zo gaba ba za ta irga da ita ba kaga iddata a madadin jini uku ta zama jini hudu mace mai ciki ana sakatta. kuma mai ciki daman ba ta haila bisa ga zance mafi inganci duk jinin da aka ga mace mai ciki tana yi jinin cuta ne ba na haila ba ne tare da cewa akwai malaman da suke ganin mace mai ciki tana haila amma zance mafi inganci mace in tana da ciki ba ta haila amma jini zai iya zuwa miki ko kina da ciki to wannan jinin ba a kiransa da suna haila jinin cuta ne baya hana sallah baya hana komai sai a ci gaba da nema masa magani a je a tuntuɓi likitoci a yi bincike a gano wace matsala ce don a baki magani to da in kuma mace mai ciki ba ta haila kaga za a iya sakatta kuma daman ita mace mai ciki ai iddata ba da me ba da jini ba ce da menene haihuwa ce haihuwa ce wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahunna mata masu ciki iddar su su haife cikin su sawa'an iddan nan ta saki ce ko idda ce ta takaba yanzu da mace mijinta zai mutu yanzu tana da ciki yanzu ana gaya mata ma sai ta hau naƙuda sai ta haihu ta gama takabarta wasu malamai suka ce dan a nuna ma ta gama takabar kamma a kai mijin nata za ta iya cewa a ɗaura min aure wannan mubalaga ce ma'ana wai dan a nuna dai ta gama iddarta domin iddar mai ciki sawa'an iddar saki ko iddar takaba shine ta haihu to haka da ba ta haihu ba kuma sai ta yi barin cikin shi ma ta gama domin ɓari kamar haihuwa ne abin nufi dai cikin ya fita daga jikinta da haka yanzu ta zama fresh ba laifi to da haka wannan su ne tambayoyin ita wannan baiwar Allah a ƙarshe bari ku ji abin da take cewa kamar ta ji abin da muka faɗa yau a karatunmu ta ce malam ina son mijina ya dinga yi min kwalliya amma baya yi ta ce musamman akwai wasu kaya da nake so ya dinga sa min su saboda duk namijin da naga ya sa irin kayan sai ya bani sha'awa amma ya ta ce har sai masa kayan na yi amma ya ƙi sawa ta ce don Allah malam a ja masa a ja hankalinsa saboda ba ƙaramin burge ni kayan suke ba Allah mai da malam gida lafiya ta gani wallahi za ku ba mu kunya matuƙa da gaske in dai a ce mata suna da wannan koken har yanzu akan maza to wallahi za ku ba mu kunya za ku ba mu kunya wannan ba daidai ba ne ba ubangiji subhanahu ala yadda ya ce su yi mana kwalliya haka ya ce mi musu kwalliya yadda yace su yi duk abin da za su kwantar mana da hankali haka mu ma yace mu musu duk abin da za mu kwantar musu da hankali wanda bai saba shari'a ba domin ka'idar shine walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf duk abin da aka ce mace ta ma dan ta kyautata ma kai ma in tana buƙatar nata kai mata dan ka kyautata mata a lokacin da kake munana mata kana koya mata ne ita ma ta koyi munanawa a lokacin da baka yin kwalliya dan ita kana koya mata ita ma ta daina maka kwalliya haka ya kamata mu lura da wannan kuma ana ta karanta hadisai ana ta kaza ana karanta rayuwar sahabbai kuma a zama ana yin kitso da kwarkwata bai kamata ba abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas ko wanka suka yi ba sa zaɓar kayan da za su sa sai su ce matansu ku je ku zaɓo mana kayan da za mu sa dan kwalliyar taku ce kaga dai a sunna aka ce maka abdullahi dan abbas an ƙare a ibada da sunna aka ce maka abdullahi dan umar an ƙare da ka in tsammanin ka wani tsoron Allah ne baka kai ibn Umar ba wanda shi har kirayi ake masa imamun nasik ake ce masa shugaba mai yawan bautar Allah lokacin da annabi zai zo hajjatul wada'i hajjin ban kwana Abdullahi dan Umar bai zo ba to amma bayan manzo Allah ya bar duniya da Ibn Umar zai zo aikin hajji sai biyo tawagar manyan sahabban da da su aka yi hajjin ban kwana duk kai kawan manzo Allah sun lura da shi sun haddace Yasa su a gaba yake musu tambaya in an zo waje kaza mai annabi yayi kaza in da aka je waje kaza mai yayi kaza da aka zo wani waje sai ya tambayi Abu Sa'id al-Khudri anan mai manzo Allah ya sai ya ce da muka zo daidai nan manzo Allah ya sauka ya kama ruwa Abdullahi dan Umar baya jin fitsari amma sai da ya sauka ya kewaya ya durkusa ya durkusa ya dawo ya sake hawa taguwarsa aka ce to ai mun gaba kai komai bai ce durkusan ma kadai ya ishe nana Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan turo min kansa in taje masa in wanke masa in masa kitso saboda annabi yana da yalwar gashi masu yalwar gashi ba laifi bane in sun yi kitso ko maza ne amma mace ce ko mace ce in ba ta da kitso ba ta da gashi dan me za ta siyo na kanti ta siyo jelar raƙumi jelar doki ka'idar kitso na mai gashi ne namiji ko mace manzo Allah yana kitso sallallahu alaihi wasallam da haka ba laifi bane to wannan kitsan idan za a canja shi Aisha ta ce ni nake wanke masa in taje mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai sa turare ba gumin jikinsa ya fi kowane turare a duniya kanshi idan za a yi wa amarya in za a yi biki a Madina za a kai amarya iyalan amaryar da danginta suke kawo kwalba su ba wa matan annabi su ce dan Allah in yayi bacci yayi gumi da rana ku ɗebo mana gumin domin guminsa ya fi kowane turare da ake sayarwa da shi mata suke wa mazansu kwalliya to amma bari ka ji duk da wannan annabi yana da kuma kwalbar turare na siyarwa zai kuma siyo na kasuwa mai kyau ya kara da ni amma yau kai ga ɗoyin hamatar ba wanka <laughs> kuma ka ƙi kai wanka ɗan duku nunu da Allah mu daina haka kar mu zama ƙauyawa kuma kamar yadda na gaya muku da ne ake wannan an wuce wannan zamanin ko a ce wai wani duk mutumin da ya sufanci da addini ya zama gidaje har akwai waɗansu mata da a ƙasar hausa in ka ga mace mummuna mummuna ya ce wai ta malamai ce wai saboda shi malam kwata-kwata bai da test shi baya son mai kyau shi ba ne shi ɗan ƙauye ne to ai kaga da ne an wuce wannan yawwa yanzu malami ya auri ta shiga gaban mota yadda kowa zai aura wa ya hana da ya hana malami yayi kwalliya yadda kowa zai yi kwalliya wa ya hana ba wanda ya hana wa ya ce kwalliya ta masu kaza ce ka'idar kawai shine karkace haram dan kai kwalliya wannan asara ce fa'arun kun ma'arun kun ma'arun shaqa'ul mar'i min ajalil da'ami asara ce da taɓewa a ce mutum ya saki hanyar Allah dan abinci ko dan tufafi wannan asara ce to da haka wannan shine kawai ka'idar da zaka dauka wa kanka amma matukar zaka yi kwalliya da halalin ka ba wanda ya hana ka zaka auri mace ka shiga takara a yi bajinta yadda kowa zai yi bajinta don ka ɗauka ba wanda ya hana mu koma mu karanta tarihin sahabbai da tabi'ai mu ga yadda ake al'amura wallahi sun matallahi wasu sahabban in ana gaya maka yadda suke ta fuskar jin daɗi da rayuwa da sai ka raina kanka matuƙa da gaske musab dan umair irin yadda ake faɗar ni'imar da Allah ya masa da yadda yake kura a daka wajen kwalliya idan ka ji sai ka ga cewa ma a yanzu a iya samun ma mai kuɗin da zai iya sa kayan alatun da yake sawa a jikinsa kayan alatu daga abin sawa abin hawa kaza da kaza da haka wannan ba laifi ba ne ba shawarar da zan baki a karshe ya uwa ki ci gaba da yi masa eh, abin nan eh, rarrashi da kuma nasiha da faɗakarwa ke ta yi ƙwalisa ce shi kuma yanzu ake wanke gaja ba gidaje ne kila dan ƙauye ne iri na yana da buƙatar sai an wayan mar da kai sai an waya kasan an ce dan ƙauye in ya zo birni ya shekara arba'in yake gogewa to kila bai kai shekara gogewa ba ne <laughs> sai ki haƙuri ki gogar da shi kuma in akwai gidan wanke gaja ki kai shi a wanke shi a <laughs> ah, gaskiya ne mata ai akwai gidajen da ake wanke gaja ko wanke wankan amarya wanda bai saba shari'a ba a je yan uwanta mata su yi mata kitso su yi dilka su yi kaza su yi kara me laifin wannan ba laifi in kin san shi ma mijinki yana da bukata a yi mata dilka kai shi a dilke shi wallahi a kasashen larabawa duk ana yin wannan kuma ba haramun bane addini amma dan me ita za ta zauna ta yi buroshin ta wanke bakinta ta yi kwalliya ta fesa turare ta yi tsafta kawai kai ka zo da gumin hamata ka zai ke mata ai ka ga ba kai mata adalci ba duk turaren da ta sa kuna haɗa jiki ka ɓata shi ya tashi daga aiki da daka ya kamata kai ma ka yi kwalliya ita ma ta yi kwalliya sai ya zama kuna cikin kwalliya kuna cikin annuri kuna cikin tsafta at-tuhuru iman da haka wannan bawan Allah in kana jina da kai da ire-irenka dan Allah a gyara dan Allah a gyara dan Allah a gyara matukar kayan da matarka take so ka sa ba wai kaya bane ba wanda suka saba wa Allah namiji ya sa ka sa mata mana in ma ba za ka iya fitowa da su ba da Allah ka sa a cikin gida ko ba haka ba eh dama in ka sa ka fita waje ai wasu ne za su gani ita in dai ita ce za ta gani a cikin gida ne to a cikin gidan ka sa ku zauna a ce in ɗan kasuwa ne kai akwai ranar da kake zama ta matarka ce in ma'aikacin gwamnati ne dama ana ba da hutun ƙarshen mako ko asabar da lahadi aƙalla a ce tana da wasu rana nata ne amma ka ɗauko 'yar mutane da fa duk inda ta so ta tafi tafiya take yi yanzu ka kawo ta gida ka sunkume ta kamar wata kaza gidan gona kai mata keji kai ba ka zama ku hira ba ka kaza akwai matsala gaskiya shi yasa za ka ga ba su rasa komai ba amma sai ka ji an ce jininsu ya hau saboda damuwa suna kunkuma a waje ɗaya psychologically da za a bar mutum ya rinka kallon fenti iri ɗaya ma kaɗai wannan zai iya taɓa nafsiyarsa amma wani za ka ga fentin gidansa yau shekara goma bai taɓa canja shi ba in ma zai canja sai ya sake lafka irin na da ba nau'antawa shi ta sa ai mata sabon fenti to baka san in ya zama iri ɗaya ne kullum ake ta yin wannan kalar yana dan adam yana ƙosa shi kuma dan adam duk abin da ya ƙosa zai iya taɓa rayuwarsa nafsiyarsa sai kawai ya rinka jinsa cikin wani kunci ba tare da ya san me ma dalili ba kala ɗaya ce ma kawai ta affecting ɗinsa irin wannan yana da tasiri ka rinka ɗaukan mata ka ku fita ku yawo in ma kai baka da lokaci ka bata ita ta ɗan fita ta zagaya ita da yara ne a je gidan zu ita da yara ne a je hisan bali a tafi can ina ne mun jibir mun jibir park yana da kyau in an yi magana sai ku ce in iska ne a wajen to in ku ba ku je baya za ku kore su ai dan sun san ku mutanen kirki ba ku kwa shi yasa suke fakewa suke iskancin a wajen amma yanzu da zaka ga a ga an kwashi family guda ka tafi ga matarka ga 'ya'ya biyar su waɗannan fitsararrun ba za su rinka zuwa irin wannan wajen ba sai su canja waje to kaga a lokaci guda ku kuma kun sa wa junanku nishaɗi da abin nan raha a samu wata rana kawai ta yi kwalliya ta sa hijabin ta ka ɗauke ta kawai ba inda za ku yawo gari za ka yi kawai ka je ka hau da ita waccan wannan gadojin da ake a Kano wallahi wata rana na ɗauki matata muka hau wannan gadar da ta ce haka Kano take da daddare dama ta da rana take ganin abin bata taɓa hawanta da daddare ba kamai da ita ba kauya yanzu in aka nuno Kano a talabijin irin wannan wajajen rikicewa nan ina ne ba su sani ba haka da daddare kawai an kunna fitilun nan na titi ku ɗauku ta zagayawa gari ku fito kofar nasarawa in bata gane ba ke ce nan fa kofar nasara ce gadar sama ce ta mai da ita haka an kawa yadda ita ya kamata mu rinka yin haka da Allah mu shigar da farin ciki da annashuwa da ƴan uwanmu da iyalanmu da dukkan wanda Allah madaukin sarki ya sa su a karkashin mu mu ma Allah zai faranta mana Allah ka faranta mana baki da mai tambaya ce assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya malam to idan mutum yana yin wata sallah baya yin wata to malam me hukuncinsa hukuncinsa baya sallah yanzu da za ka yi sallah a zahar la'asar magriba isha ka ƙi asuba duk wa'incan sun rushe ba za su yi maka amfani ba za su yi maka tasiri ba da aka ita sallah cikakkiyarta ita ake kira da suna sallah amma a yi wata abar wata ba a kiransa da suna ma mai sallah ko a ce ba a kiransa da suna mai tsaye da sallah sai dai a ce mai wasa da sallah ba salata ushi hawa fa sawfa yalkauna ko yalkauna gayya da haka wannan wasa da sallah ne tarikus sala kenan takarda ta kusa da ta ƙarshe akwai wasu 'yan uwa da suka buɗe zaure na karatuttukan da nake gabatarwa wannan karatun na riyadu ne yana ciki karatun tafsiri na sauran wajaje duka yana ciki akwai ka'idoji da dokoki na wannan zaure saboda da yawa mutane suna buƙatar tura karatun musamman waɗansu wanda ba sa samun damar halarta kai tsaye da kuma waɗanda ba ma 'yan jihar kano ba wasu har daga nijar sun sai mana wata na'ura nan muna ɗauka muna tura musu to dai da ire-iren wannan wannan ya taimaka da samun wannan zauren a takaice ana tashi da karatun ga wanda yake za a sauke shi a wajen sai ya ɗauka sannan zauren kamar yadda na faɗa a wasu wajajen karatuttuka ni zai taimaka mun wajen mulahazat mulahazat waɗansu abubuwa da zan yi ko in faɗa ko su da baka a lokacin karatu wanda ni ba zan hankalce su ba amma la'alla baya daga baya wajen nazari ko kila ku kan kuma wajen yin hakan a da muna tare da ku wani lokaci zai sa kuma ba za ku hankalci abin bakila na kuskure ne amma daga baya idan an je an yi saurare na tsanaki kuma sai a gano to wannan amfanin mu a wajenmu sai a rinka sanar da mu daga baya ba laifi in an yi kuskure a waje kaza a tunatar da ni malam a waje kaza fa kamar an ce kaza to menene idan na ga kuskure ne kwarai da gaske kaga sai in gyara in ba kuskure ba ne kuma shi mai eh, gyaran ne bai fahimci yadda abin yake ba to sai kuma in sake kara bayani kun ga dai duk wannan taimakawa ne wajen da'awar ta tafi baki ɗayan mu da taimakon kowa da kuma gudunmawar kowa daga cikin mu da haka kada mu sakaci wajen wannan akwai lambobi na waɗanda suke gudanar da group ɗin ko in ce zauren wanda gashi zan faɗi lamba ɗaya ko biyu daga ciki sannan za mu bar takardar la'alla a ƙofar masallaci ga wanda yake so kai tsaye in ya tuntuɓi wannan lambobin za a yi adin ɗinsa akwai waɗanda kai tsaye sun fara tuntuɓa ta tun baya akwai wani daga kebbi wani daga ina ne yau so dai ga waɗanda suke sauraron karatu a sunna tv ba ni ne admin ba na group ɗin don haka wannan saƙon zai zama cewa idan mutum ya ji kai tsaye ya tuntuɓa admin ɗin za su abin akwai wanda yake roƙon ma wai in sa shi admin shi ma dai na ce masa to yayi magana da ni ta ta ta whatsapp ba ni nake sa admin ba ni dai kawai abin da nake ina tare da group din kuma ina bibiyar me yake faruwa a ciki daidai gwargwado ni ma memba ne kamar kowa amma admin suna nan insha Allah kuma akwai yan uwa mata da aka ce su ma sun yi ta korafin suna so wanda na san akwai wanda kullun na tashi iwar haka za ta yi min magana daga katsina in tura mata idan malam salu ya turo min daren nake tura mata akwai yan gombe wanda duk mata ne to su ma insha Allah kamar yadda muka tattauna za a ware group nasu su isu isu su ma a rinka sa musu kuma akwai mace wacce za a naɗa ta zama ita ce admin ɗinsu don mu'amala ta su canta keɓanta da kuma mu'amala da maza fatan Allah madaukin sarki ya taimaka mana ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya bamu ikon nisantarta da abin da muke na kuskure ya ubangiji ka nufe mu da gane shi kuma ka bamu ikon gyarawa da abin da muke na daidai ya ubangiji ka nuna mana shi kuma ka bamu ƙarfin hali da ƙarfin gwiwar ɗorewa ga lambobin kamar yadda na faɗa akwai sufuli takwas sufuli uku biyar uku bakwai takwas biyar takwas ɗaya akwai kuma sufuli takwas sufuli shida sufuli uku bakwai ɗaya uku takwas sufuli wannan su ne lambobin da insha Allah in an sa za a ji kai tsaye daga masu neman taimako sun an haɗa su ba mu feedback